assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sunana yakubu bala yakubu barka da sake saduwa da ku a cikin wannan tasha mu mai suna yakubu data idan wannan shine farkon bidiyon ka can na zamu so a ce ka dana mana subscribe sannan daga bisani alamar karara za ta fito ita ma ka taɓa ta domin duk lokacin da muka sake sabon bidiyo ka dinga samu sannan za ka yi haka ne domin ka kara mana karfin gwiwar kawo muku bidiyoyi makamantan waɗannan to a yau insha Allah sabon bidiyon mu sai nuna mana yadda za ka sa background a kowane irin hoto hotonka ne kake so ka samu shi wani background mai kyau wato ainihin ba tare da kaya ka je ka yi domin wani abba zan nuna maka yadda wato ainihin za ka sa hoto background hotonka ne ko hoton wani kake so hoto ka sa mishi ma background din hoto a matsayin background eh, duk da yanda ma kake so ka yi yau insha Allah zan nuna maka yana zaka sa wato ainihin hoto background to da farko dai zaka shiga kowace irin browser ka to ni misali ina da browser chrome to zan shiga cikin browser chrome ne misali ga cikin browser ta nan da zarar na shiga farko ainihin ne wato ainihin abar browser sai na rubuta remove pg remove pg da zarar na rubuta remove bg zai kawo nan zai kawo mu wannan sai ne searching da zarar ya kawo mun gashi na remove bg abu na farko shine remove image background remove image background zan taba wato ainihin wannan remove image background din da zarar na taba za su kawo mun nan da zarar sun kawo mun nan gashi nan a ƙasar hoton wannan matar ga upload image upload image sai ka taba da zarar ka taɓa upload image zai kawo ka wato ainihin cikin hotunan ka misali sai ka zaɓi hoton da kake so wato shi ka canja mishi background misali ga wannan hoton hoton rarara baran ɗauke shi in na ɗau hoton rara misali na bayan na taɓa kan hoton daga can sama ɓangaren dama ga don nan sai in taɓa wannan don ɗin da zarar na taɓa ga hoton nan zai yi uploading da kanshi misali ga shi nan preparing upload ka jira shi sakanni kaɗan ya riga ya zo ga hoton nan ya zo in taɓa dama nuna muku yadda za ku cire background to a haka kun ga kenan mun cire wa wato kun san hoton za ku gan shi cewar akwai labule labule a bayansa wani zare zare kamar labule a bayansa to yanzu gashi nan mun riga mun cire mishi background gashi nan tsurar hoton ya zo to amma za zamu yi shine daga can saman hoton bangaren dama ga edit zamu taɓa wato ainihin wannan edit din ne da zarar mun taba wannan edit din kamar yadda kuke gani gashi mun taba zai satin zai kawo nan da zada ya kawo mu nan kunga ga ga ga kalolin background nan sun sa mana salad photo ga kuma kaloli misali bari mu zaba mu taba wannan mai wato ainihin mai mai bishiyan nan mai ganyen bishiyan nan a baya kun ga hotel ya zama da kamar a irin gaban ruwan na ya dauka mai ganyen bishiya misali bari mu kara ja mu taba wani gashi nan kamar a cikin jeji shi ma mu jira za ku ga zai dawo kamar kamar shi gani ya dawo kamar haka to misali so muke ba ba kun ga gasu nan hotunan suna da yawa bari mu ƙara sa wani kuka misali bari kuka shi ma wannan zai dawo mun taɓa shi already mu jira kun ga ya dawo to misali ba haka muke son hoton ba wani hoto ne daban muke so mu ɗauko shi a cikin hotunan mu sannan sai mu sa shi as background kamar musamman misali shine background ɗinsa to yanda zamu shine zamu taɓa select photo select photo gashi nan abu na farko kenan muna taɓa select photo zai ƙara kawo mu gurin hotunan mu to misali ni hoton wannan wato ainihin tiger shark da baban shi nan nake so wato ainihin na sa a background din shi hoton wato ainihin wannan rara din to zan taɓa wato ainihin wannan hoton ne da zarar na taɓa wannan hoton daga can sama bangaren dama kenan ga don shi ma sun ƙara taɓa don to da zarar na taɓa don ya kuwa ga ga hoton hoton nasu ya zama as shine background na hoton rara da ga to bayan kayi haka sai ka daga can sama bangaren dama ga wata alama nan ta download za ka taɓa wannan alamar da zarar ka taɓa wannan alamar zai yi wato ainihin wannan processing processing nan zai kawo maka shi image download image sai ka taba download image abu na ƙasa kenan da zara ka taba download image zai fara downloading mu shi ya fara downloading har ya gama to bari ku ga already hoton yanzu ya riga ya zo kun gansa ga hoton nan ya zo in muna shiga cikin manhajin hotuna na